Yau muryar Amurka Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a masu sauraron mu barkan mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa Radio sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau talata goma sha tara ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai liƙa Ghana tare da wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Shirin namu na yau zai duba falalar ciyarwa a watan Ramadan. Sannan muna tare da likita inda zai ba da shawarwari akan abincin da ya kamata mutum ya ci yayin buɗe baki. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara shirin ne tare da wakiliyar mu a Ghana. To jama'a salamu alaikum ni ce ta taku wa Abdulkarim Yonkwaniya kuma zan gabatar da shirin yau da gobe. daga nan birnin Accra Ghana. Yau shirin namu zai fara da ziyara da muka kai inda ake bude baki na musamman. Sannan kuma za ku saurari wakan Alhaji Sayari Bashiri Sultan sai fagen kwalama daga nan kuma mu kawo karshen shirin da likitan abinci inda zai ba da shawara ga masu bude baki. Masu azumi a watan Ramadana da yana yin bude baki ne wato iftar a lokacin da rana ya faɗi dangane da yanayin ƙasar da musulmi ya tsinci kansa a ciki. sama da shekaru goma ne alhaji papa angola mai fada aji a nan ghana yake shirya wannan bude baki mai hada kan attajirai likitoci malamai marasa galihu da lauyoyi da makamantansu yayin da muka kai ziyara inda ake wannan bude baki na musamman mun fara tattaunawa da lauya sa'id sigiri babban lauyan nan na limamin kasa sannan kuma shugaban kula da asusun raya ci gaban zangonni a ghana sunana Saidu na Sigiri. To me yasa ka zaɓi ka saya bakin titi kada dimbin jama'a ku yi bude baki haka? Eh kaga eh, irin wannan kai kadan kai da dakin ka ba dadi. Shi yasa kana so ka zana cikin jama'a da mutanen ka bude baki da murna ana ana wucewa na kallon ku wani ma na so zai zauna da ku ci abinci shi shi yasa nake zama wurin da su. Kana ganin ka karfafa ma wasu su ma su yi irin haka? Of course don kamar da na ce in kana ifta dakin ka kai da wani ne amma an kana akwai wanda shi bai da arziki ya samu kudi ya sai abinci ya ci amma an kana yi wannan wajen nan ina wuce ga shi ma je zauna don yawanci ana wuce muna kira zo ka zauna ka bude baki su sha watermelon su ci abinci shi shinkafa sha koko da koshi da masa alheri shi yasa muke so muna advice in kana da arziki kana da kudi ka yi shi open kowa ya zo ya samu amfani eh, eh, eh, ranar ga Eh, why is important a yi shi open nan in kana za arziki I'm a barrister I'm a lawyer so yana da financial capacity in yi mutane da yawa ci saboda nan kana da capacity businessman ne eh, doctor ne ka ka ka, ka you organize those things open so that those who can afford shi zo su da shi su zo su amfani because of this importance of this man so watan ga wato kana don ka gwada yana da kyau kai lawyer ne doctor ne inda kana da kuɗi ka shirya irin wannan taro bakin titi saboda talakawa su ma su zo su ci amfanin wannan watan naka saboda kai ko ba haka ba haka nan ne haka nan zaliso to mun nemi jin bakin wasu da suka zo yin bude baki a majalisin Alhaji Papa Angola ya ku yaye sunan mustapha Bas ka zo bude baki a nan nan ga wurin gamuwa jama'a ne kuma ana bude baki kuma a kan juna kuma mu'amala mai kyau sosai kana gani saboda ababen da ake shiryawa nan ga yasa kowa ke zuwa guda baki ko dai kana ganin mai shin yayi ne don shi ma ya samu lada eh mun zo saboda shi kuma ya samu lada kuma nan ga wurin ga mu ne ko da ba azumi wanda ke da iko shi kuma yayi wani ba kan ga domin wanga wanda ba su da shi su kuma su abinci da su ci sunana rabi Rabia Midu. Ya kuri menene amfanin bude baki cikin jama'a? Jama'a bana da kyau bai kamata kai kadai kai bunin baki ya kamata kai da kowa kowa na ciki yana da kyau eh, yana da kyawa da ce ke kada za yi bude baki da zaki ki hada irin wayannan kayan ah, ah, ah. a ba zaki ya ba mm, mm, mm. so me za ki ce mu wanda ya hada wannan budaki ce ce ma Allah mun na gode ma Allah kuma Allah ya bashi abin da ya ibada Allah ya bashi don abin da ya cire yi sarakan da shi Allah ya bashi ya sunan ki ya ku suna na Aisha me kika zo yi nan ya ku na zo yin bude baki me yasa baki gida na zo yin bude baki wurin Alhaji Papa gole din saboda kayan bude bakin shi saboda yanda ake shirya kayan bude kayan bakin shi sa na zon karbi wani to me zaki fari ma wanda ya shirya wannan kayan mun gode Allah ya saka Allah biya zumunci da ke kada a ci gida zaki wannan da zaki iya a ban yawa suna na jara me kika zo yi nan na zo bude baki ne me yasa kika zabi bakin titi ki bude baki kowane lokaci wurin bude baki na da ni aka fara nan da aka kafa mu muka fara mu ke da fuwa nan ga romon da komi nike yi ya zo ya koma kan hannun wasu addu'an da ni nike da shi masu samfuwa kobo ciki duka ala kara musu yawan rai ya musu aljanna tukuici domin rahaman shi mi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke yi duka Allah kai ya gajiyar da su Allah ba su yi ko su kara yi fiye ga yanda suke yin ga kullum kuma mutanen da ke zuwa nan kuma allah kara mo Allah ba shi iko kuma ya ta kara yi. Sunan Abdullatif Mazu na Farai. Na ga gashi kana bude baki a nan. Sosai da'ima kowace shekara nan muke bude baki. Mun sa ka zabi bakin titi baka da iyali. Oh ina da iyalai. na iyalai sosai amma nan ga gaga mu mu kaman kungiya ne kuma alhaji papa shi ne chairman mu aha kuma muna feel kaman kowane time akwai kara zumunci akwai kara zumunci da komi aha ana biya ma tuna bukata bukatar sosai abin ki kawo mun ga kenan saboda duk da zumunci da ke tsakanin mu aha don shi wani batun an ce ko saboda irin shirye-shiryen kayan abincin da ake yi a nan ba a samun shawon a yanga ya ta kaman special ne aha wani ne special ba ibi mutanen da ke nan gama da kanshi ha da kuma shi da kanshi ya ga mutanen kenan kuma ya ga abincin da ke kama da wannan mutane abinci masu lafiya na komi na komi da ke so akwai koko akwai funkasau akwai pepper soup akwai masa akwai kare ga gashashe nama komi na nan komi ah, na nan aha so shi wannan kowane iri ne ko da baka cin kifi ka zo nan zaka samu nama baka cin nama ka zo zaka samu sosai kowa da san shiga ka zo yes kowa da abin ke so wani ma bai so nama bai so kifi akwai salad ce salad akwai bisin funkasau akwai masa akwai kuma duka bai so akwai koze komi na nan abin ke su duka to komi na nan suna na Hafiz Lare. Me ka zo yi nan? Na zo bude baki. Me sa ka zabi bakin titi kake bude baki? Gaskiya akwai zumunta, akwai jin daɗi, ga kana ganyen uwa ana ana gudun baki ana ana ta fira abinda ya gamce rayuwa da abubuwa yana bari yana kara maka jin daɗi sosai sosai don akwai abubuwa da dama da muke maganganun shi kamar kaman su me kaman batun rayuwa ci gaban matasa da abubuwan da ya shafi al'umma so an yi gurbaki lafiya lafiya lawalla mun gode ma Allah to ga wata mai daraja da kuma Allah ya sa muna cikin rayayyu mun gode ma Allah waɗansu shekaran da ya wuce mu da su yau ba su cikin halin rayuwa sa ya kamata mu kara gode ma Allah da Allah ya sa mu muna cikin masu rayuwa yana da kyau kuma yana da muhimmanci kwarai domin mazu Allah ya yi magana kansa kwarai <clears throat> ya ce wanda suke cikin hali su taimaka ma wanda ba su cikin hali kenan <clears throat> talakawa da ba su da iko su yi su yi irin wanga da baki sai Allah ya sa wani sun Allah ya musu <clears throat> baiwa ah, ya musu baiwa don Allah maka baiwa ina daga cikin abubuwan ga da daka kai kuma daka gwada irin baiwan da Allah ya yi maka kwarai in Allah ya maka baiwa shi a same ga gobe kewa maka shiga dan wuta ka zama dan wuta to ba use ba ka yi amfani da baiwan da Allah ya yi maka ba don cikin baiwan da aka yi ka sai da shi aljanna shine Allah ya maka baiwa irin na arziki aka sai sa lokaci ke ga da ya kamata ka use wanga opportunity ka taimaka ma talakawa kwarai to ina zuwa kuma wani kuma yana da arziki gashi na amma kila ba a fahimtar da shi irin amfanin da ke cikin irin wanga ba so ina da kyau kuma a educate masu wanda Allah ya musu kudi ko ko wanda Allah ya musu baiwa irin arziki na kudi kamar attajirai ya kamata a sanar da su ko kuwa a ta afalka da ladan da ke cikin da afalkar da su kamar wanga abu na da muhimmanci kwarai ya fi wana guda cikin watan ga annabi ya ce ya fi shekara dubu sa bai kamata a yi wasa da wanga wata ba to a yadda ke tubaran su wadakila ba su yi sani ne ɗaya daga cikin shugabannin wannan majalisin ya ce akalla sukan iya kashe kusan dala dubu biyu a rana ɗaya tak domin yin bude baki ga al'umma sannan ya bayyana manufar yin hakan mai magana almajiri da ake ce mai malam fatu. Ya kuri wannan wurin da ake guda bakin kana ganin da aka fara ya jima. Allah an so ma to a ya kon biyu da akalla dai an ce mun kai kusan shekaru goma ko goma sha ya yi haka. Ana wannan buɗe baki. Menene ainihin dalilin yin haka? Mm, to ai dama Allah ya ce ai ciyarwa ga mai iko cikin Ramadana kai sadaka. Sadakan kuma da Allah ya ce ai sadaka sadaka ya kasu kashi kashi akwai sadaka na masakai akwai sadaka na talakawa shi talaka ya fi miskini shi miskini wanda bai da komi san san san shi ne miskini talaka kila shi da wanda zai ci yau ya ci gobe na jibi gata ne bai da shi sai Allah ce a yi sadaka su akwai irin nasu sadaka da yake su suka cancanci wannan sadaka amma shi ramadana Allah ya ce a yi ciyarwa a taimaka ma wa'anda hannunsu bai da karfi da masakai hatta wanda ke da shi ma yana da daman an bashi ya karbi saboda wanda bashi na neman lada ne in ya karbi wanda ya bashi ya samu lada so da shi sadaka na cikin azumi amfani ne ga kowa shi bude baki ba yi mai ka'ida za a yi shishe da jama'a ba an ce ne ka yi bude baki in ka yi azumin lokaci ya kai ka yi bude baki to amma eh, tsarin rayuwa da hikima na addini sai kasance kai za ka yi gidanka ke kade ga abincin wani ya saura ba za ka kai amfani da shi karshe ma za a zubar wani kuma na waje bai da iko yana bukata to in an zo an yi shi waje aka tara jama'a wanda bai da shi ya amfana wanda ke da shi ma shi ma ya so ya amfana saboda shi a tara jama'a ya bude baki yana da kyau yana kawo zumunci yana kawo soyayya yana kawo zaman lafiya cikin zaman yana yiwuwa an ga wani damuwa ma na ana iya gyara damuwan an ga wani damuwan wani ya kamata a mai anya a to duka zama da jama'a shi ke kawo wannan baiwan na a samu a yi ma mutum ba shi azumi ba to irin wayan nan kai ka ambato min ababen da kuke bayarwa wurin abinci dai ne na bude baki da kowa ya sani bai wuce kayan abin da ake ci na eh, dabino da kayan shade kayan marmari eh. da na kwalama na cikin watan ramadana duk an ajiye ka ake yi a kowa abin da ma kake yi gidanka ne amma ka fito waje aka taru jama'a in aka yi aka kawo kana sha'awan shi watakila ma na gidan kan ma ya fi karfin wanda za ka ci cikin jama'a amma jama'an nan rahama a ciki shi ka ci albarkan wani wani kuma ya ci albarkan da shi komin kankancin abin in an baka sheka wadatu she sheka To yanzu kuma mu saurari zikirin Alhaji Sayyidi Bashari Sultan da ya mata suna in ba annabi ba. koshi shi cikin sallah kan a duba mu sai ya gama ta hiyarsa gaban Allah nan Allah zai tambaye shi mai kake son masoyina sai annabu ya ce ya Allah al'umma na Allah zai ce tafi na baka na. maki taimakon annabi ba ku ciki wannan rana Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Shin menene muhimmancin bude baki a cikin jama'a? Babban limamin nan anan Accra Sheikh Ali Abubakar Nafar zai muna bayani. Sheikh salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shakshin akwai muhimmancin tara jama'a a yi musu buɗe baki kuwa cikin watan nan watan ramadana na'am wannan yana da muhimmanci na matuka kuma yana kara alfarman jama'a mutum kuma wannan ba zai hana mutum ka yi budan baki ke kadai amma an kwayi shi a cikin jama'a wannan kuma yana da albarka sallah mutum ka yi sallah kai kadai an karbi ka kana da lada guda amma matuka ka yi shi cikin jama'a kana da lada eh, ashirin da bakwai ko ashirin da biyar kan da hadisi ya nuna ko kuwa daraja kuma addinin musulunci ya kwadaita muna wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal wai mu ringa muna tanyan juna kan aiki nagarta aikin alkhairi mu tattara mu tanyan juna muna yin shi mutum ya yi bude baki a cikin tare da makwabci a cikin tare da waɗanda ba su da shi babu shakka yana da lada matuka. Sheikh wasu na ganin hakan fa kamar wani abu ne na riya. Wannan ba riya ba ne a cikin addinin musulunci akwai ibadun da muke yin shi a bayyane. A bayyane ko sadaka da ake yin a bayyane karbabban sadaka ne aikin hajji da muke yin ga akai ayyuka da dama about 90% duka a bayyane ne shine tawafi a jihar arafa musdalifa safa da barwa dukka a bayyana ne ana ganin kana yi innamal amal bin niyyat shi yasa wannan kuma in mutum in ka yi shi ya kwadaita ma wanda shi ma yake da niyya ya yi wannan dama bai da karfin ya aikata abin da kai ka aikata na aikin alkhairi ne ta da mutane shi ma ya ga wannan ya ba shi kwazo shi ma ya je ya tara mutane ya yi Ke alheri ya yadu amma komi karshen shi ne innamal a'malu niyya wa innamal kullum imrin ma nawa niyya dai aiki duka yana guce da niyya in ka yi niyya saboda ka tara mutane su gan riya to tsakaninka da Allah baka da lada amma an ka yi shi saboda ka kyautata niyya kuma kana so wani kuma ya gani ya yi wannan wannan ba komai kana da lada wani kuma ya gan shi ya yi kana da ladan shi domin aikin alkhairi in ka yi shi wani ya gani shi ma ya yi an ba shi lada a kuma baka lada saboda ya yi kwaikwayo da kai kan alkhairi. to misali idan mutum ya sai dabino guda uku ko guda shida ya bai wa ɗan uwansa guda kwaya uku domin yin bude baki hakan yin yin hakan akwai lada? na'am lada ne amma mafi alkhairi a ce bude bakin na bayan ka ba shi dobino ka ba shi akwado ka dafa abinci ka ba shi abincin da zai ci ya koshi ba zai nema ba zai yawo ya tashi dama bai da shi ko yana da shi ya kuma yi wahala ya nemi abinci ka kawo shi a kusa shi ne budan baki ba lalle ya shi ka ba shi ruwa ya sha ko kuwa ka ba shi kwayan domino ya bude baki da shi abincin da zai yi duka shi ne aka tattara mazu Allah sallallahu ya ce an ka bude mau don adam musulmi mai azumi baki kai ma kana da ladan kamar ladan shi amma Allah bai zai karbi lada da zai bashi ya baka a'a Allah shi mai bayarwa ne shi yasa ya ca maka ya baka wannan irin ladan da azumin da zai samu ciki ba zai rage mishi abinda Allah zai bashi Allah ya samu dace wajen Allah ya karba salamu alaikum To Madalla da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau sannan kuma kuna amfana. Yanzu kuma za mu leƙa filin girke-girkenmu. Wayo Allah tuwo tuwo. fagen kwalama. To salamu alaikum jama'a cikin shirinmu na kwalama. Mun samu malama Amina amma ita da kanta za ta kira sunanta ya sunan ki? Ta suna na Nana Amina wanda aka fi sani da mineralization. Shirinmu na kwalama me zaki dafa muna? Ga azumi ana ciki. Me kike ganin? To ina gan zogala saboda um, health benefits shi. Ruwan da aka dafa da shi za a yi budan baki da shi. Oh, shi ya ke yi, to yi muna shi dalla-dalla. Ki samo uh, zogalen ki zo ki wanke shi da kyau, da gishirin kin kare ki sa ma silvanki ki sa ruwa yayi tafasa yayi taushi yanda ya kamata to shi ruwan za a ajiye kamin dai a ce an yi gudan baki. kika sauke zogalan. Zogalan kin siya kin siya. Kin siyaye. Eh, kin siyaye. Ruwan da ya a sha. Ki bambanta ruwan daban ki bambanta zogalan. Zogalan daban. To zogalan shi da yi murdi da shi murdi da da yi ne da kawo eh, yaji ka da barbada a samu albasa ya yanka sa vegetables dai. To za ya ci ina da health benefits sosai. To sannan shi ruwan kuma fa. za a yi buda kisan so da yawa budan baki sha ci ana neman a sha ruwan zafi wasu su sha lipti wasu su sha da ruwan zafi ko wanda ke nashi amma mu dai mun fi shan shi zogalen da zafin shi haka nan bayan an sha sa ma flax a aji in an sha ruwa shi a sha to shi zogalen ganyen kuma ba yarwa bai zama waste saboda shi yana da benefits shi shi a ci wannan shi ganyen zogalen zaki yanka albasa ki zuba mai ki samo green pepper kadan ki kara mai ki samo kakin kadan ki samo tomatoes kadan in baki son tomato optional ba dole bane shi ki doko yaji ki barbada yaji wanne ciki yaji dai na cin balango na suya ke sosai shi kenan shi ki murda shi kenan shi ci zogalen sosai ya ana cin shi da mai shinkafa ana dai ko haka kawai ana yaci da shinkafa ana yaci shi haka kawai bayan shi akwai wani daban da da ci ne bayan an yi sallan isha ne fine wato zaka yi bayan ka sha ruwan sai kawai ka ajiye shi sa ana kwalama kwalama wani finkasu wani baba wani hen so zaka ka yi wannan kamar da muke yi ma salad so you can use that one shi wannan na yeah represent salad ma people should try and see kun kun kun tap hand a yanzu za mu kawo karshen shirin da shawarar likitan abinci Dr. Shafiq. To, yanzu wani shawara za ka ba wa al'umman duniya ga baki ɗaya wurin cin abincin mu cikin wannan watan? Ka san yadda ake buɗe baki, musamman mu Afirka da wasu ma kasashen larabawa. Buɗe baki an jera abinci kamar goma. ga salad nan ga wannan ga kose ga romo ga kan kan rago kan sha kin ga wani yana so ya ci duka ya sa cikin tumbu eh. ka ji ciwo kai wasa ka kare azumi tare da mu daga ka kare azumin ka kan cikin asibiti isa shawaran da zan ba mutane ne azumi ni wuri na is a form of chance da mutum za ka samu ya kamata ka refresh system ɗinka wannan 11 months ɗin ka ciya babai ka sha sha ba bai kuma gangan jikinmu nan yana nan ne kamar benz yana take time sannan ya samu problem amma ya samu problem kuma kai ka fassara ka ji jiki kin ga benz eh, bai da izi da easy ya samu problem amma ya samu problem ka je wurin sai spare parts kada ka san kamar ba wasa bane ka yi zufa haka kuma gangan jikinmu yake yana take nonsense for long ababen da za ka sa duka ya doki komi ka dai ka sa ya doki amma ran da zai amayo ma ba ka ka rika yasa wani chance ne da ya zo cikin ramadana mu refresh system daya ababen shuga ka kiyaye abincin da shuga ke ciki ka kiyaye abincin da duk abin da akwai Eh, ya sunan shi caffeine caffeine coffee coffee ko muna da drinks da akwai caffeine cikin okay caffeine su coke su fanta nan surprise nan kin gane ku waɗannan duka mutum ka kiyaye kuma akwai energy drinks duka ka kiyaye kun gan kuma energy drink duka kwalba guda mutum ka sha ka sha 11 tablespoon of sugar ka sa jikinka. Mm, ka sha energy drink guda. Kwalba guda. ka sha eh, siga eh, kato goma sha ɗaya. Goma sha ɗaya ka sa jikin ka. sa mu doke shi wani kuma bai yi ci abinci ba da energy kinga wannan kuma ina kawo masa ba gama solid food da liquid food ka cire shuga cikin system ka rage cin nama kuma cikin watan ga kaka ci nama sam dokta ya yi ya cire nama cikin ramadana ya yi to kinga ramadana ko yana tafiya da shi ma kwadan shi ko mi ka gani kana bakin ka na marmari ne amma me you have to be disciplined kinga you have to be disciplined shi yasa wani professor professor Luigi Conaro yasa wai ba ba kudin ka bo zai bar ka samu lafiya amma self discipline yadda za ka duba kanka wurin cin abincinka da shan ruwanka shi zai bar ka samu lafiyan ka kin gane yadda abin yake yasa mu yi discipline yin wata guda bai komi wani namu ne ba ka taba ci ba wani gashi ne ba ka taba ci ba kowane gashi ka taba ci yadda aka gashi aka soya aka komi ka taba ci amma wata guda ka kiyaye saboda lafiyan kanka kin gane ko ka kiyaye namu in kana cin salad da kana cin salad da cream ne yanzu ka ci salad ba da cream ba ka ci shi haka in kana shan sigari ne watan ga ka bar shan sigari sam duk abin da kake yin ka san kamar ina kawo ma gangan jikin ka cuta cikin azumi ka yi discipline ka yi discipline ka yi kanka fada kai dai ka ce kamar oh, cikin watan ga na bari ka duba abin da Allah zai ma isa sun ayaki menene shiga daga ka cire cikin system kuma cikin azumi ka try kana exercise cikin azumi ka try kana exercise na san cikin azumi ba lokaci da yawa da moment kaga an sha an sha ruwa an komo masallaci an je sallah sha an zo kin ga no dare yayi amma me ka try kana exercise cikin a week ka di exercise ko so biyu ma ya hauhunka in kai waɗannan ababai ba lokaci idan kana abin ga kadan kadan da wurin ci abincin ka ka ga an gama lafiya ramadana kuma ka samu ka gan kaman karfin ka ma ya kawo da za mu zo mu yi wani. ba wurin cin fruit fa. muna da wani abu da ake ce fruit salad kin ga an gaggama fruit kaman guda guda goma sha daya cikin wanga guda ba yin sha akwai wani fruit da fruit ba su gamuwa akwai wani fruit da fruit ka gama su gobara za ka sa cikin cikinka ka ci wannan fruit ka kare ka gan kaman kana kwanci tun takobinka na kuwa kamar an jefa ma russia bomb kin gane ku kamar akwado kai ka ci a akwado budan baki kai ayaba kai ka ci popo kai ka ci popo kai ka ci gwanda kai ka ci watermelon kai ka ci apple berry muna da blueberry da blackberry mm. muna da su mm. k'a ci mm. inda lemu wannan kai buɗe baki ka sha lemu sannan saboda kayan tumbin nan ya gaji sa acidity ka yana high yasa an ka sha kutun da ya kawo ma matsala kin gane ko yasa wannan akutu ana shan shi after eating bayan ka ci abinci ka kare kuma ba cin ba shan akutu immediately after eating kamar ka ci abinci ka kare nawa shi ka kawo akutu ka dibiya a'a ba yin shi haka akutu ana shan shi ne kamar bayan ka ci abinci kamar awa daya ko awa daya da rabi sannan ka sha a kutuka saboda wannan lokacin na shi lemu ba a ana cewa yana taimakawa a yanarka abincin ba haka ba sai ga mutum da ya ci abinci ya kare sai ɗauko lemunsa guda biyu sai ya sha ba yin shi haka ni ce taku hawawa abdulkarim yankumaniya Jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sharuwa ruwa lafiya. Amurka